Sashen Hausa na Studio Kalangu ya suma gabatar da labarai daidai karfe biyar da minti talatin a nan yamai. Masu sauraro Asmana shi nake muku lalemar habin a cikin wannan shiri. A cikin shirin za ku shi ƙarin bayani dangane da zakka ko kono da ake fitarwa a ƙarshen azumin watan Ramadan. yau ce ranar yaƙi da saka yara aikin ƙarfi ta duniya. Rahoton musamman na yau zai yi bayani kan dokar da ta baiwa mata kaso a ranar da na mukamai a Nishar. Zakatul fitr wata suna ce ta mazu Allah sallallahu alaihi wasallam wadda aka ɗorawa mai azumi domin ya tsarkake kansa daga wasu kurakurai da aikata a cikin watan Ramadan tare da hana marasa ƙarfi yin bara a ranar sallah. me ya kamata a bada a matsayin zakatul fitr wa wato yaya ake fitarwa kuma wa ake ba alfa isa muhammadu ya yi wa musa hassan karin haske Idan mutum ya yi azumi fitar da kono annabi ya ce ka ba da hatsi dawa duk dai abincin da aka yi samu a cikin ƙasar mudu biyar ne ko kuma kwanan shan ruwa da ake awo da shi cika shi daidai da mudu biyar kenan mutum guda duk wannan aunin za ka fitar mashi ba wanga ya yi azumi ko wanga bai azumi ba duk wanda ke bisa kafaɗinka ka fitar masa da kono mutum na samun sakamako mai kyau hatsi masara maiwa gero gero dawa makaroni ana iya fitar da kono da shi kuma tun yau kana iya fitar da konon naka ka baiwa marasa hali su ma su samu su yi sallah tare da al'umma musulmi da kono ana gobe sallah da dare ka fitar da shi idan ka shagala har bayan an komo daga idi to wannan ba zakka ba ne. ya zama sadaka ne haka annabi ya faɗa. Yau ce ranar yaƙi da saka yara wato aikin ƙarfi ta duniya. Maudu'in ranar ta bana shine tsara kiwon lahiya da kuma tsaro. Shugaban ƙungiyar Altana mai yaƙi da saka yara aikin ƙarfi a Nijar, Muhammadu Musa, ya bayyana cewa wannan maudu'i ya ba su damar mai da hankali sosai wajen kula da tsaron matasa ma'aikata. Maudu'in wannan shekara ya ba mu damar ɗaukar ɗawainiyar tsaron lafiyar ma'aikata matasa ta hanyoyin kula da ma'aikatan waje aiki mai haɗari da suke yi. Aikin yara ƙanana abu ne da yake buƙatar a ɗauki matakai na a zo a gani na hana saka yara a cikin aiki na ƙarfi 'yan ƙasa da shekaru goma sha takwas, inda za ku tarar da ana saka su karuwanci aiki mai hatsari da kuma haramtaccen aiki. Akwai maganar shekaru na shiga aikin wanda wata yarjejeniya mai lamba 22 take kula da shi na ƙayyade shekara goma sha hudu na fara aiki ga yara kuma sai an kula da su sosai akwai kuma wani bangare na kare su shine masu aiki na ƙarfi mai haɗari kama aiki a cikin kamfuna na haƙo da ma'adinai A makon da ya gabata kungiyar 'yan majalisar dokokin ƙasa mai kula da ilimi da ci gaba ta kasance a birnin maraɗi da mayayi domin tuntuɓar jama'a dangane da batun yada kudirin da ya jibanci ba da kariya da tallafi ga yara ɗiya mata a makarantu. Gwamnati ta yi alkawalin ɗaukar ƙwararrun matakai domin ganin ɗiya mata sun tsaya cikin makarantun. Daraktan ma'aikatar ilimin ƙananan makarantu ta jihar Maradi Abdu Mamman Namadi ya yi wa wakilinmu Muhammad Mamman ƙarin bayani. Gwamnati ya dau alkawalin girka matakai na musamman domin riƙewar 'ya mata a makaranta ta hanyar shimfiɗa damar zaman ɗaukar darasinsu na tsawon kasancewarsu a makaranta da kuma kawo ragi ga yawan kaucewa zaman makaranta ta hanyar buɗe wurin kwanan ɗalibai makarantun kantin scolaire bayar da kumshin abinci na lokaci zuwa lokaci alawus na makaranta da sauran alawus alawus na haƙi ga tahiyar zaman ɗaukar karatu shugabannin makarantu uwayen yara mambobin ƙungiyoyin kula da makarantu da duk wani mutum da ya samu labari ya wajaba na su bayyana duk wata tabi'a da za ta iya kawo cikas ga ci gaban ɗaukar karatun ya mata kuma su shaidawa magabata ba tare da ɓata lokaci ba duk wani halin da zai ƙullo makamancin haka surveillance de tels actes. Lokaci zuwa lokaci makarantar koyon aikin likita ta Yamai wato NSP tana shirya muhawarori a kan zantuttukan da suka shafi wasu cututtuka domin ɗalibai. A yau an shirya muhawarar ne kan yadda ake kula da cutar sukari wato diabetes. Dr. Abdulaziz Mummuni ne ya ba da lacca a wannan muhawara. ko saboda me ake shirya waɗannan muhawarori domin ɗalibai na makarantar nsp tambar kenan da gungun muhammad dantani ya yi wa shugaban sashen kimiyya na nsp wato taya mai bubakar cambiano wannan muhawara ba yau muka so bayan ta ba mun saba da ma kullum muna yi lokaci zuwa lokaci saboda mi saboda eh, ɗaliban da gare mu nan wurin su ga ne su zama to ƙwararri ne sosai bisa kan aikin ake koya musu dan shi aikin likita abu ne mai ci gaba kuma lokaci yau in kana nan kashe labari gobe labarin ya canza yau an wanga magani ake yi shi gobe wani magani ne ke tawa kuma hallo saboda wanda muke kiran masana wanda suke kware cikin aikin nasu kamar yau muka yi bisa kan diabetes abin da shahi diabetes dai mun ɗauki kwararrun likita ne wanda yake na national ya zo yana ba da bayani bisa kan diabetes bayanin da yake ba da bisa ake gane diabetes da ake a yi maganin diabetes su ɗaliban da aka rima nan wurin su da su kare su zamanto kwararri ne su ma sun san abin ake kuma abin da ake ɗaukar diabetes ake maganin shi kuma yake a samo shi a cikin jama'a gaba daya. nan da makonni biyu masu zuwa ne wato musamman a ranar 26 ga watan juyan da muke ciki za a so mu gudanar da jarabawar birebe a kasar Nijar a cikin makarantu daban-daban malaman makaranta da dalibai na kokarin ganin sun kasance cikin shiri kafin zuwar wannan rana mun zagaya a makarantar CS Yantala da ke Yamai gungun Muhammad Dantani ya haɗa mana wannan rahoto Makarantar Complex Scolaire Yantala ta Yame komi ya kammala ga tunkarar jarabawar BPC da za ta gudana ranar 26 ga watan Juni mai zuwa. Ibrahim Mamman Lawali jagoran makarantar dauke da ƙarin bayani. Duka cikin matiyar ya kamata a bada duka mun yi kusan kare su. Akwai inda duk mun kare masu kaɗan dai asaura inda mun kare ba. Malaman makaranta su sun kawo kuzarin su da mun ka samu kai wannan matsayi. Eh, yanzu kuma suna nan tahe da 'yan makaranta makaranta dan su samu hannun zuwa jajibirkin jarabawa kinnan su samu su rike su lakwal don mu samu galaba cikin wannan jarabawa na yaran nan namu. A nasu bangare 'yan takarar na kimtsawa ga tunkarar jarabawar kone a cikin nashi salo. Muna yin bita koyaushe shaddawalin tsarin karatu ya kusa kammalawa. Idan muka laƙe a wani fanni muna neman tallafin malami. Muna aikin gungu da maraice waɗanda suke da malami malami yana koyar da su. Misali ni ina da malami a gida kuma muna ɗaukar darussa a makaranta. A hali yanzu ban ga wata matsala ba da nake fuskanta. Kamin nan shugabannin makarantun boko na galgadin 'yan jarabawar na su ƙara tilawa ga darasin da aka koya musu kuma su dogara ga ƙoƙarin kansu da kansu. A ranar biyu ga watan da watannin da muke ciki ne aka sace wani jariri a cibiyar kula da lahiyar iyali ta Tawa. Duk da yake ana ci gaba da bincike, daraktan ma'aikatar lahiya ta jihar Tawa ya karyata wato zancen da ake yi na cewa an kama wata mata dangane da wannan al'amari. Dr. Ahmadu Adamu ya yi wa Abdullahi Ausuka wakilinmu ƙarin bayani. Har yanzu muna cikin nema kuma binciken da ake na ana yi ba a hwasa shi ba ana na ana ta yi. Muna fata Allah ya karbi ƙoƙarin da ake na yi na addu'a kuma jama'a su ci gaba da addu'a saboda samu wannan yariya an samu bayani na an ga wata yariya da aka bari aka yada a tasha a wajen kwanni kuma da aka je suka duba aka gano ba ita bace saboda akwai kwana guda tsakanin su kuma da yake al'amari ne yana da tsari akwai hukuma a ciki akwai musamman ma justice a ciki a takaice dai muna cikin fata wajen Allah Allah ya bayyana ba da haske a bisa wannan al'amari dai. A cikin kwanaki goma na farkon watan juwan da muke ciki wato sama da garuruwa ɗari suka yi shibka, a jimilce garuruwa tara da da tamanin biyar suka yi shibka daga cikin garuruwa dubu uku inda ake noma a jihar Zandar kwatankwacin kashi ashirin da tara cikin ɗari kenan. A ganin cewa wato ana ganin cewa damanar bana ta sauko da huska mai kyau duk da yake akwai fari a waɗansu wurare. Musa Ibrahim daraktan ma'aikatar gidan gona ta jihar Zandar ya yi wa wakilinmu Ali Keta ƙarin haske. Abin da ya shafi shuka a cikin wannan mataki na farkon watan Juin, a jimilce garuruwa 985 ne suka samu yin shuka. Cikin garuruwa 3,378 da yankin jihar Zandar ya kumsa, kwatankacin kashi 29 cikin 100. A cikin wannan lokaci mun samu wasu sabbin garuruwa 180 83 da suka yi shuka, garuruwa 90 a cikin gundumar Kance, garuruwa 50 a cikin gundumar Taketa, garuruwa 9 a cikin gundumar Tanut. A wani bangare dalilin fari da zaizayar kasa garuruwa 158 ne shuka su ta mutu, garuruwa 18 a cikin gundumar Dungas, garuruwa 12 a cikin gundumar Kance, garuruwa 122 a cikin gundumar Magarya da kuma garuruwa 6 da a cikin gundumar Tanut. Wasannin sinima na Nijar sun fara maido da martabarsu tare da 'yan wasannin sinima matasa da suka bullo, kamar yadda sabon babban daraktan cibiyar ƙasa mai kula da sinima ya bayyana. Sani Magori ya bayyana cewa akwai tsare-tsare da dama da aka tanada domin kyautata huskar sinima a Nijar, wadda a shekarun da suka gabata wato sun faranta wa ilahirin nahiyar afirka rai kamar yadda ya yi wa habibu garba karin bayani neman nijar yau ina cewa akwai samari akwai 'yan mata akwai eh, masu kuzari suna kokari kowa gwargwadon kokarin shi saboda wannan sinima namu ya horhodo ya ci gaba to amma duk da haka nan mu muna da kokari mu samu hanyoyin da zamu bi wa'annan masu kokari a kama musu su ci gaba da kokarin su kuma wa'anda suke so su yi kuma a buɗe musu hanya su ma su samu su yi kenan shine yau ake ganin kamar abun ya tashi alhali ko abun dama akwai shi ba a shi ne na tabbata da cewa kwalhudowar sinima Nijar ya taka bisa abubuwa daban-daban na farko shine duk hulɗar da ke gare mu da ƙasashen waje wanda ba mu cin amfanin shi sai mu bubbuga kofa mu buɗe shi kuma domin mu cin amfanin shi na biyu kuma na tabbata da sinema Nijar baya ci gaba in dai ba a horar da masu yin sinema ba na uku kuma shine hili na nuna fim Nijar yau sal guda ce a gare mu kenan na tabbata da cewa wannan sal sai in an medo ta ne sannan kowa yake ganin lalle sinema sinema ya tashi a Nijar. To yanzu kuma sai mu na musamman. A ranar bakwai ga watan Juwan na shekarar dubu biyu ne Majalisar Dokokin kasar Nijar ta amince da wata doka mai baiwa mata kaso a naɗe-naɗe na mukammai. A cikin wannan rahoto da Hauwa Usman ta haɗa mana za mu ji bayanin wato matan da suka yi gwagwarmaya har lokacin da aka amince da wannan doka. Rishin damawa da ɗiya mata cikin al'amuran siyasa a jamhuriyar Nijar ya sa uwar gidan Fumakoi na na Aishatu ministan cigaban ɗiya mata a shekara ta dubu biyu bayan dogon nazari ta gabatar da wani kundi wanda zai ba ɗiya mata kishi talatin cikin ɗari a bangaren zaɓe da matsayi. Aka yi gwagwarmaya lokacin na a Conseil de Cabinet, Conseil de Minister, aka dai samu dai an yi kaka kaka da yawa ministry ba su yarda ba masakan haka na amma na samu goyon bayan president da goyon bayan prime minister. a cikin majalisar dokoki 83 mace ɗaya ce ta wani gidan mun kai la'aisata duk da irin jan kokarin da gwamnati ya yi wajen shawo kan 'yan majalisar dokoki wasu daga cikinsu musamman ma 'yan kasuwa sun nuna kin amincewarsu. aka kawo ta na zo ne presente na zo ne aka sha ta gwagwarmaya a nan ma da yawa sun yi goyon baya amma kuma da yawa sai suka ce su ba su yarda ba na fonction elective kamar in za a zama wani deputy ko kwansayi ba su yarda ba a ce shi ma 25 to kun san da mun deputy ai wurin su ina tan har da wani deputy ma ce in kuna so in kashi 100 ma za ku ɗauka a wurin nomination ku je ku ɗauka amma wannan na fonction elective na zaɓe a zo a zama dipite ko na kwanse ba mu yarda ba wannan ashirin da bilkin sai an maida shi goma. da kyar da jibin goshi tsakiyar dare wannan kundi ya samu shiga wato yan majalisa suka amince da shi da babu dai gara ba daɗi maimakon kishi talatin a cikin ɗari wannan kundi na uwar gidan fumakwai na aishatu ya dawo da kishi goma a cikin ɗari duk da kuwa yawan mata da suka mamaye zauren na yan majalisar dokokin. aka kawo luwakin na assembly mata diya sun zo to kan mata wanda ba deputy ba basu da inci su yi magana tsaye kurum suka yi bisa da mata duk sun kika wurin ni kaɗaya da kwai mazan sun ciya bisa bisa ɗari talatin a kawo wakin nan suka ce bat aka ɗauki goma Madalla masu sauran mu karshen shirin namu makinan na maricin yau zan bar da Habibu Garba ya kawo ko labarai da harshen zabarmanci. Ai saurare lahiya. sauraron shirye shiryen Isiro Kalau ko ina a cikin duniya ta hanyar safin dandalin sada zumuntar Facebook. Safin Facebook na istido Kalangu ina so kuma ina yadawa.